ya ce daidai da yadda likita yake ba da magani ba mara lafiya alaga wata mala afon. Ah, da allah jama'a ɗanyi haƙuri kasar ɗinmu na farko ya ƙare wannan shi ne kasar na farko insha Allah ta'ala a ɗan ba mu gwargwadon minti biyu <clears throat> za a cire shi za a sa kasar na biyu in ya so malam sai a ci gaba kamar yadda muka faɗi wannan kasar ɗin mun sa mishi taken ƙarshen alewa ƙasa da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rahmanur rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna abduhu wa rasuluhu ba'd assalamu alaykum wa wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna sauraron mu ne kuma kuna kallon mu daga masallacin markazu salafiya namba 46 majaro tudun wada zaria jihar kaduna najeriya ni mai magana abu abdulrahman ne muhammad awwal adam da aka fi sani da albani zaria a yanzu daren alhamis ne wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan sha'aban hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da tara wannan shi ne kasar na biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan da muka sa wa suna ƙarshen alewa ƙasa wannan kasar ɗin banda wannan sunan yana ɗauke da kuma saƙon cewa mu ma su ne kasusuwa na ƙarshe waɗanda za mu tsaya mu ware wata rana ta musamman da za mu ce za mu sake magana akan wannan matsala ma'ana ƙarshen tika-tika tik daga kan wannan babu wata rana da za a sake kiran mutane don a yi wata lacca insha Allah akan wannan abin sai abin da ba za a rasa ba lokaci zuwa lokaci a cikin karatutuka ko azuzuka in bukata ta kama a ci gaba da ainihin faɗakarwa game da wannan musiba wadda muke fatar Allah ya yi wa musulmi ita mun gabatar da wani kaset wanda ainihin muke fatar insha Allahu ta'ala a ƙarshen wannan kaset ɗin da kake saurare za mu sake danna shi a sake jin shi insha Allah ta'ala daga Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda ya gabatar da maganganu a kansu Muhammad Yusuf da kuma aƙibar da'awarsu da addu'arsu kamar ma in ka ce addu'ar da malam ja'afar ya musu a ƙarshen kasa ɗin ita ta ci su to ka yi daidai allah maraukakin sarki ya taimake mu ana shirin sanya wa al'umma wannan kasar don su ji sai ga wasu manyan baƙi waɗanda muka yi daga garin maiduguri malam ibrahim gomari daga garin damaturu a malam hudu da kuma malam aminu gwandu shine ainihin bayan mun gabatar da wannan kasar kuma muka ba su dama suke amsa mana wasu tambayoyi da wasu matsaloli waɗanda da yawa na tattauna wasu matsaloli waɗanda kan jama'a ya ruɗe da yawa ana ganin to aini ba a garin nake ba ba makamantan haka ba to shi yasa sai muka ce to waka a bakin mai ita ta fi daɗi in ji hausawa to shi ne suke ƙara sharhi da tabbatar mana da wasu al'amura malam hudu yana ainihin yi mana wata doguwar shimfiɗa ne wadda yana gabatar da bayanan shi amma akwai tambaya da malam aminu ya fara wato matsala da malam aminu ya fara jehowa cewa shi malam hudu ya taba samun kanshi a matsayin shugaban wata makaranta ta arabiya ta sakandare cewa muhammad yusuf ya taba zuwa ya same shi akan ya ba shi satifiket na ƙarya domin ainihin ya a cewa ya yi sakandare ta larabci to malam hudu ya yi doguwar muƙaddima duk da muna fatar ya tafi kai tsaye zuwa ga sulbil maudu saboda yadda yanayin lokaci yake da kuma muna son wasu istifsarat waɗanda za su zo daga ɗan uwa mala ibrahim yana cikin magana kasar na farko ya ƙare don haka muka dakatar da shi muka sanya wannan kasar na biyu da kake saurare ɗan uwa mai kallon mu da sauraren mu wannan kasar ɗin da kake saurare lallai kana buƙatar ka saurari na farko tukuna sannan za ka ji daɗi kuma ka fahimci abubuwan da ke cikin wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah gafarta malam bismillah a takaice wannan suka ce mana a jami'ar islamiyya a jami'ar islamiyya ko kai ziyara don haka kun gabatar da shari'a aka ce kasashen musulmi sun ji daɗi amma ku je ku ilmantar da mutane suka ce domin a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka kawo kansu akan ishu na zina imani shi yasa ya kawo su da sanin illan abin da suka aikata suka gaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka nemi ai musu hukunci suka ce kar ku tirsasa mutane da karfi duk da kuna mulki shawaran da suka ba mu saboda haka muna dawowa gida sai gaba da bakar ya ce min ku nemo malamai wanda suke iya wa'azi wanda mutane suke sauraron su ku zo a dingi program don mutane su fahimci wannan abin kun ga shawarar da aka bamu a madina a garin haka ne muhammadu yusuf ya taba zuwa ya yi lecture yana zuwa da maturu wani lokaci sai muka ga allah ya ba shi fasaha ta iya magana sannan allah ya sa zukatan yara suna sauraron shi saboda haka hausa sun ce yara manyan gobe sai muka ce to ka zo ka akwai masallaci da nake koyarwa na ce to da ni aiki ya min yawa yanzu ka zo ka ci gaba da koyarwa ya zo yana yi aka kafa board for religious affairs kafin ministry muka ɗauke shi board member yana karban salari a lokacin da yake cewa aikin gwamnati ba kyau muka ce to ai mu kuma muna biyan salari almajirai suka ce ƙarya ne suka zo muka muna musu rocha Muhammadu Yusuf yana sa hannu yana karban salari to shi ma ma'aikacin gwamnati ne shi ma ma'aikacin gwamnati ne amma ko sai je tara yara sai ce ai boko ba kyau da muka faɗi haka sai sai dingi aiko wani mutum sai dai ni sa hannu saboda haka sai ya shiga cikin rudu ga son burgewa saboda haka sai ya zo ya same ni ya ce min yana da shawara na ce to bismillah muna ci muna falo na sai ya ce awo fito waje muka fito waje muka zanna ya ce shi fa ya yi tunani yana so ya je ya yi karatu a university amma babban matsalan shi shi bai primary ba balantana secondary tun da akwai makarantar high islamic college ya ce in taimake shi mana in bai certificate na high islam ya ce masa muhammad yusuf annabi ya ce addinu annasiha hadisin ko hadisi ne sahihi ya ce to kai din nan ka san abin da ya samu salisu buhari kana da labari na ce kaga na farko dan kano ne dan gidan masu kudi ne kuma dan siyasa ne kuma siyasan ma wadda take ci pdp kuma shi ko? muke ci ko muke murdewa abinda nake yi take ci ba ta ci zaɓe nake nufi ba eh, na fahimta take ci a gwamnati eh, yawa take ita ce a gwamnati take federal government na kana ji ko wannan mutumin kuma speaker ne abin nan ko eh. speaker ne na ce duk da haka da ya rarumo satifiket ɗin jebo ɗan jaridu da suka sa shi a gaba na ce yana ji federal government tana kallo kano state government tana kallo uban shi yana kallo yan pdp najeriya suna kallo na ce dole ya sauka na ce da kunya na ce to alhamdulillah ba malamin addini ba ne na ce don ranar da aka ce yau wani malamin addini yana da satifiket ɗin ƙarya a lokacin da yan jaridu za su tashi a gaba nake kuma a ce malamin sunna nake wallahi za da za ka sa mutane bakin ciki a najeriya nake ni ba zan zama a taki ta wannan abin ba nake ni ba zan taimake ka akan wannan ba domin wannan ta'awun ne alal ismi wal udwan nake amma in kana so akwai junior secondary akwai senior secondary mun gyare ka ka tafi wancan din ba za ka je kai js ba ka tafi mu saka ss1 ka zo ka zo kai registering ko da kana tafiya wa'azi alhamdulillah malamai da sun sai da za su ji baka attendance ko da koda 30% ne dai a lullufa dai a dai kalla da duk lokacin da aka zo ne za a samu rekod cewa kai ɗalibi ne da wannan makarantar na ce sannan a yi rijistarin ɗinka kowane ɗalibi yana da namba in baka sani ba na ce duk wanda ake nema a samu namban tuke ɗin shi za a samu na ce to in kana son wa zama maka wannan sai ce to sai ya yi shawara wannan shi ne shawarar da ban sake ganin shi amma kwanan ba da muka je sokoto a wajen su ba abin da dr mansur na faɗi wannan magana sai ɗaliban shi sai suka aika wannan kaset ɗin suka aika mai duguri sai ya yi lacca ya ce ƙarya malam hudu yake ya zazzage ni tun mutunci ce yaushe muka yi wannan magana waye ne shaida shi Allah shi yana tsammanin ba shaida tun da mun fita waje mun biyu ya manta da ubangiji ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala Kamsacin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aksar illa huwa ma'ahu aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah haka aka dauko wannan kase aka zo aka yi ta zagi na aka ce jini na ya halatta muna daga cikin wanda za a yayyanka an kafa daular gwamnati ta gwamnan madaina jos yan sanda sun kama shi a jos kafin ya je yau ya karbi gwamnati wani ne wai shi shamsuddin shi ne zai taken uba na dama na yau state ya zama gwamna to Allah ya sa security sun sun kare shi tun ajal su fahaul sufaha'ul ahlam wannan shi dangane da an sauko da Allah jama'a ku yi hakuri na ja ku da yawa eh, yayi kafin ba da amsa ina so eh. mutane su sami wannan kasadin da yace na nake yana nan da ke za a ji tsoron sai da wannan kasadin eh. saboda yanzu duk sun aka gemunan su wanda suka samu suka gudu bayan da suka jawa musulunci cikas da bakin ciki ubangiji Allah kai sake mai ta mana wannan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ga wata malamin gode Allah ya saka da alkhairi to jama'a kun ji ban san tsawaita sai abubuwa guda biyu wato dai Muhammad Yusuf ma'aikacin gwamnatin jihar Yobe ne a wani lokaci a karkashin ma'aikatarka har ya ci albashin gwamnati har wuce shi na sannan kuma yayi yunkurin ya je university sai dai Kai co ba shi da ainihin satifiket kuma sai nemi ya samu satifiket ɗin ƙarya da haka ba ta samu ba shi ya sa bai je university ba don haka sai ya dawo ya zama babban malamin da ya dawo ya ce karatun university da jami'a da karatun bokon da aikin gwamnatin kafirci ne jama'a wannan magana ku auna ta da magana marigayi malam ja'afar cewa ilimi amana ne addini amana ce malanta amana ce ina amana anan wannan shine wanda ake cewa mujahidi ko ya fito zai kara musulunci ko makamantan haka Allah ya kiyaye ah, wasu tambayoyi nake so in fara da su Malam Ibrahim kafin in tawo gare ka kai tsaye waɗannan tambayoyin an ce wane ne kwamishinan da aka kashe a Maiduguri mai tambaya ya rubuto na jin da ɗan jimawa ne ya ce jiya kuma yana da alaka da 'yan boko haram an kashe wani kwamishina a maiduguri wane ne wannan na wani gata mana alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi wa ala assalamu alaikum a dangane da amsa wannan tambaya na cewa wane ne kwamishinan da aka kashe a maiduguri kuma yana da alaka da 'yan wannan boko haramun amsa akan wannan tambaya shine lallai ko shakka babu an harbe wani wanda ya taɓa rike matsayin kwamishina har sau biyu a jihar borno kuma wannan mutum kafin kasancewarsa a wannan matsayi na kwamishina abokina ne amini na ne akwai mu'amala ta addini mai karfin gaske tsakanina da shi ta hanya ta a dalili na a sababi na Allah ta'ala ya sanya ya san Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf ya san shi tsofan ciyaman ne na local government har kusan so uku a wani local government da ake kira da suna kaga a cikin jihar Borno lokacin da ya wannan local government ciyaman mutane hakika sun ji daɗin shugabancinsa da jagorancinsa saboda a bisa zahiri ya kwatanta musu adalci a iya cewa a zahiri abin da ya bayyana mutum ne da Allah ta'ala ya sanya masa tsoron zalunci da danniya da muku-muku da magu-magu, wanda yana da kwaɗayin al'amari na addini akwai suriki na ma'ana mahaifi ga ɗaya daga cikin iyalina sun taba zuwa wurinsa suna council meeting a local government nashi da sauran ma'aikatansa karkashin kungiyar izalatul bid'a wai ga mata sunna nan take da aka gaya masa cewa ga yan kungiyar izala sun zo ya fito shi da karan kansa yasa aka bude musu ofishin sakataren sa suka shiga suka zauna ya sake komawa cikin council din yace lamarin addini ya zo no more meeting don sai a yanke wannan mitin ɗin kai tsaye mai girma cewa ya ce in ana magana addini magana mitin a daga sai na ya je attending ɗinsu ya yi musu goma ta arziki wanda wannan yana alamta son sa ga addini lokacin da ya bar wannan ship din nashi ya zo ya zamanto dukkan wayarin darussa na wa'azi da sauransu yana halarta. kuma ya kai min ziyara mu jima a gidana yana tambaye al'amuran na addini har isuwa lokacin da ya san Muhammad Yusuf sakamakon yawan zuwa da gidana da Muhammad Yusuf yake yi ya tambaye ni cewa wane ne Muhammad Yusuf nace insha Allah zan yi kokarin hada ka da shi ka ganshi da idon ka ya ganka da idon sa wata rana kuma sai ga Muhammad Yusuf ya kawo min ziyara wanda nan take na tura wani dalibi da keke cewa ka je wurin barista ka gaya masa idan buji yana nan shine sunansa ka gaya masa ya zo gidana ina neman sa cikin kasa da minti talatin kuma sai gashi ya zo don an je an same shi a lokacin yana baccin rana kuma aka tashe shi ya tashi ya zo gidana wanda shine haɗuwarsu ta farko da zan iya cewa da Muhammad Yusuf sa'annan ita wannan gwamnatin mai ci yanzu farkon ta ma'ana a tenon ta na farko shi gwamnan ya duba records na wa'ansu inda suka yi aiki a wasu gwamnatoci a baya wanda ya samu shi wannan mutum da cewa mutum ne da ana siffanta shi da cewa yana kwatantawa gwargwadon hali ya neme shi da ya rike masa kwamishina na water resources a wancan lokaci sun yi ta kai komo da shi akan ya karba ya ƙi ya karba bayan shawarwari da muka bashi wanda kuma aka ce mahaifiyarsa ta sa baki ya yadda ya karba da bakin sai zo yake gaya min cewa bayan kwana 29 da karbarsa wannan kwamishina an zo masa da kuɗi naira miliyan 42 cewa ranka da ɗaya ga wannan ya ce ka san ma'aikata ta ne aka ce a'a menene wannan aka ce haito aka ɗan dinga to ai haka aka yi da ce ina ba shi ba aka sake komawa wannan wannan kuɗin sakamakon haka ya tsorata ya firgita ya yi ta kai koma da gwamna har zuwa dai inda ya aje masa wannan kwamishinan sana water resources wani mutum ya zo nan take ya karɓa kuma ya kalmashi wannan kuɗin ya danna aljihunsa bayan haka ya yi ma gwamnan nasiha akan cewa ka taimaki addini da mulkin ka da dukiyarka da kaza da kaza kuma na aje maka ka kuma ina godiya akan wannan dama da ka bani na jinyo ne cikin gwamnatinka ya ce to ka bani shawarar me zan yi don in taimaki addini ya ce abin da za a yi ka kafa ma'aikatar aikin addini kamar yadda makociyar jihar ka jihar yobe wacce malam ya zama kwamishinan ta suka yi ya ce na yadda na karɓa a nan take ma yanzu an kaddamar da ita kuma kai ɗin kai ne dai har yanzu still kwamishinan ta nan take ya amince masa kasancewar akwai jama'a ya zo daga baya yana inda indan karban wannan ne muka daddanne shi da shawarwari da nuna masa tunda kai mutum ne mai son taimakawa addini hakika ga dama ta zo maka da zaka taimakawa addini da ita ya karba na wa'in watanni daga baya sakamakon haɗuwarsa da Muhammad Yusuf din ya nuna masa cewa ai babu hanyar da gaba ko baya za ka iya taimaka ma addini karkashin gwamnatin demokuraɗiyya ko da an kira ta ma'aikatan harkokin addini dukkan abin da za ka iya yi tun da asalin ake kalla kamar yadda ya misalta masa babu wata hanyar da za ka iya taimaka ma addini karkashin wannan gwamnati kuma Allah ya yadda ya karɓa saboda haka samun tsiranka a gaban Allah kawai ka bari ya ruɗa shi ya tsorata shi ya firgita shi wanda muka yi iya kokarin mu mun taba kaiwa karfe 1 da minti 10 a cikin gidana Allah shine shaida daga ni sai shi Allah ne na ukun mu shi wannan commissioner nayi nayi da shi a lokacin ya nuna min kaman ya gamsu daga baya kuma sai na ji cewa ya rubuta takardar ajiye aiki ya mika wa gwamnati saboda son sa da gwamnan yake yi wata uku bai sa hannu a takardar ajiye aikin ba albashin sa kuma yana tafiya na tashi na je na samu famanan sakataren sa wannan ma'aikata wani mutum na garin biyu wanda inda nake za tafsirin azumi ana ce masa Alhaji Bukar Adamu na ce masa ka zo mu haɗa kai da kai mu haɗa hannu da kai mu shinyo kan biji ya ci gaba da wannan aikin ya ce wallahi kafin ka zo ba irin abin da ban yi masa ba mun kai ga mun za mu yi dambe da shi a cikin ofis har yana ce min kai ba ni ne mai gidanka ba na ce kai ne mai gidana amma ga yadda za mu taimaki addini kaki a takaice dai ya zo ya bar wannan aikin bayan da bar wannan aikin da yake yana dan da wadatarsa ya dinga tallafa ma al'amuran da'awar Muhammad Yusuf akwai gidansa da yake ciki da iyalansa ya tashi ya koma wani sabon gidan da ya saya ya bar musu gidan suka mai da shi makarantar Islamiyya da kuma masallaci domin akwai masallacin da muka yi gwagwarmaya da su har ta kai ga aka dakatar da darasin shi Muhammad Yusuf ɗin aka kori wannan darasin daga wurin sai suka je suka fasa wani bangaren gidan suka yi wani sabon masallaci kazalika inda ya koma din kuma sai aka yi dace kuma yana dab da masallacin da nake karantar da al-akil wasiya ranar litinin nan ma yayi kokarin sake gina masallaci saboda yayi kusa da kusa mamudu sai ce masa wannan zai tona mana asiri ba zai yi ba amma duk da haka suka zo su yi darasi a wurin na hudu yakan ɗauki kuɗinsa dubu ɗari dubu ɗari biyu ɗari uku sama da haka su shiga wani local government da ake ce madambuwa wanda shine asalin mahaifarsa shi wannan kwamishinan su zazzagaya wurin yin wannan wa'azi din na biyar ya zuwa sai wani takkekin gida da filin da Allah akalli ya kai floor takwas haka ya ba su suka mai da shi tamkar wani dandalin su na ajiye wasu abubuwan su da Allah ne kada ya san me yake cikin wannan wurin to hakikanin gaskiya wannan shine buji lokacin da wayannan al'amuran suka taso idan na ce zan tsawaita abubuwan sun fi haka amma na takaita ne don bada amsar tambayar a lokacin da abubuwan suka taso ya ji cewa an tarwatsa wayannan ababe din tafiyan ta rushe daga nan ya yi kokarin guduwa zuwa shi asalin ƙauyen da ake ce mafai wanda sunansa shi ana ce masa Alhaji Bujifai to garin haka kuma jami'an tsaro sun bi sawunsa wanda suka je suka kamo shi wanda lokacin kama shi kuma yana rike da bindiga sun dan yi musayar wuta sai dai ba da jimawa ba ba tare da ya kashe kowanne ko raunawa daga cikinsu ba su sun samu daman raunata shi a hannu ta fuskar karya shi sun kamo shi sun zo da shi nan take ba tare da wani jira ba kuma a bainar jama'a suka bindige shi wannan shi ne alhaji bujifai tsohon kwamishinan religious affairs wanda aka ce an harbe ne wannan haka ne Allahu a'lam kuma mala Allah ya saka da alheri to jama'a kun ji waka daga bakin mai ita tafi daɗi wannan riwayar daga Borno ce kai tsaye ba isnadi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu abinda na eh, fahimta daga jimillar magana da Malam Ibrahim Gomari yake ita ce magana da tabbatar da magana Malam Ja'far cewa mutane ne waɗanda suke da son addini sukan bi tafiyar kaga wannan ka duba mutum ne da ya samu shaida gashi daga wanda ya san shi akwai son addini amma sai aka batar da su akan haka kenan idan kana da son addini to sai ka zama mai kuma son neman ilimi ba son bin fatawa kawai ba da kuma jin kasar sai ka nemi ilimi sannan ka rinkai kana taka tsantsan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wani ya tambaya cewa menene malamai suke yi wajen dawo da sauran ɗaliban Muhammad Yusuf kan hanyar gaskiya gaskiya malamai suna kokarin su sai dai matsalar ita ce su ɗaliban na Muhammad Yusuf kamar yadda bayanan da na karanto muku kwanaki daga Ibn taimiyya cewa su khawarij shi'a sun fi su mummunan magana amma khawarij kuma sun fi jur'a a kan ɗaukan makami da kuma zartar da hukunci duk wani malami na ahali sunna a Najeriya wanda ya zama asali daga cikinsu yake basu sun hukunta ya kafirta kaga ba za su saurare shi ba duk wani wanda ba daga cikinsu yake ba mai zaman kanshi ne yake magana a kansu ko da sau ɗaya magana sunan shi ya bayyana akan waɗanda za su kashe ka'imar su kusan mutum 160 da wani abu na waɗanda za su kashe wannan irin aƙidar tana daga cikin siffofinsu ita ce zubar da girman malaman to matsalar ita ce mutumin da baka ganin girman shi an riga an ce malamin gwamnati ne ka ji yadda suka yi da malam hudu amma dubi yadda magana ta juye ina yanzu waɗanda ke bin muhammad yusuf za su iya sauraron malam hudu bayan an ce malamin gwamnati ne jinin shi ya halatta ya yarda kaza kaza malamai za su ci gaba da iyakar kokarin su wanda ainihin dama suke yi kuma za su ƙara kan kokarin da suke yi idan Allah ya nufi waɗannan bayan Allah da shirya sai su shiryu in kuma Allah bai nufe su ba babu yadda za a yi da su kar ku manta asarin al-Imam an-Nasa'i wanda Sayyidina Ali ya tura Abdullahi dan Abbas ya je zauna da Khawarij su dubu shida da aka je an zauna an tattauna an tattauna an tattauna Allah ya taimaka an dawo da wasu wasu kuma sun wanzu a cikin wannan ainihin tafiya waɗanda su ma sai da aka buga aka yaƙi da su an harawan aka ainihin kashe su mun kawo wannan asari a cikin laccocinmu da so gabata wani ya ce a yi kira zuwa ga jami'an tsaro dangane da cin mutunci da suke wa masu gemu shi kai tsaye ya kawo cewa shi direban mota ne sai suka biyo shi kuma wannan abu ya faru ne tsakanin hanyar Zariya zuwa ainihin wato kaduna a inda ainihin wato suka yi masu wulakanci da bayanai dai makamantan haka allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sai dai ita wannan magana ko da ba zan iya ƙaryata ta ba amma ina da mulahaza a kanta domin wani abin mamaki tun ranar farko da aka kafa wurin jami'an tsaron nan har zuwa yau kullum sai na je kaduna na dawo kuma dai kowa gani gani da gemu da ɗagagen wando to ban sani ba wani lokacin mutanenmu suna da nau'in nasu ainihin wato rashin ba da haɗin kai a halin da aka samu kai a rudani irin wannan sai kai ƙoƙarin bayyana ai kai mai gaskiya ne a'a in aka ce yi fakin sai ka yi ranar farko ni din nan da na cewa ka yi fakin ne fakin alhaji buɗe buɗinka na buɗe akwai akwati da menene menene ya duba yake to a sauka lafiya na ce Allah ya fa ya kamata ku rinka fahimtar in an shiga hali irin wannan musamman abin da na baku labari a cikin laccar a maiduguri ya rinka faruwa za su tare wannan suna bincikan shi sai a afko musu kaga irin wannan idan su zai rufe kuma waɗannan ɗin su ma ba za su rasa irin wannan labaran ba da haka in ba ku manta ba a nan jama'a mun sha yi muku bayani akan cewa a musulunci ba a hana ka bin civil law of the land mabbaƙar ba te karo da shari'a ba ina ji mun tattauna wannan makawo bayanai daga malamai da makamantan haka saboda haka in aka ce sahu la kwano hular kwanan nan ɗagutu ce ba ɗagutu ba ce tana daga cikin abin da ya sababa su Muhammadu Yusuf shiga halin da suka shiga inda suka abin nan in aka ce yi fakin me yasa ba za ka yi fakin ba sai ka ce kai ba za ka yi fakin ba in an ce yi fakin sai ka yi fakin buɗe mana bud ɗinka sai ka zo ka buɗe bud. ina takardun mota ka sai ka kawo ina fata an gane na eh su dama ba ruwan a ai lamba mashin Allahu akbar su ma nan mutanen ma suke sawa sai sa salaf ko salafiya nace dan ni ba dan san da ba ni dan sanda ne zan kama don ba salaf aka ce ka saba ko salafiya shine matsalar da mutanen mu suke fuskanta kenan wasu sai suna cewa ai irin wannan da'awar su ma wani suna yin irinta mutane gaba ɗaya wato suna ganin cewa zafin kai da ƙoƙarin burgewa shine sadda ka sa salaf ko ka sa salafiya a lambar mashin ɗin garin da ya ɓata in ka je me zaka ce wa 'yan sanda ko kun fahimta jama'a ya kamata mutanen mu ku rinka ganewa babu bukatar sai mun bata lokaci akan waɗannan abubuwan dai abinda ni nake cewa na yi mamaki ba na musu amma na yi mamaki domin na ga kullum sai na je kaduna na dawo har yau dinnan. Ina na fata an gane kuma ga jami'an tsaron nan kamar yadda na ce a ranar farko ne wancan post nasu na can wajen riga cikin shi ne masu kai wancan tambaya in ba haka ba kullum kawai sai dai barka da kaza kaza kawai a wuce shi ke to ya kamata jama'a kan ku ya rinka wayewa akan irin waɗannan abu in an ce ka yi parking sai ka yi parking buɗe but sai ka buɗe but ina takardun mota sai ka kawo yaya kaza ya faru sai ka ce kaza ne me a cikin nan sai ka ce masara ce ko kuma dankali ne in aka ce buɗe sai ka buɗe jama'a kun fahimce ni da kyau to waɗannan su ne abubuwan sai dai ya lalasaf wato gaskiya saboda Allah mu masu da'awar sunna mun samu kanmu a tsurkuki ne kamar yadda na faɗi a ɗazu wallahi sai dai mu tsarkake zuciyar mu kawai mu yi saboda Allah yanzu waɗannan irin bayanan to su ne bayanai na hankali su ne bayanai na ilimi to ba su ne irin su matasan mu suke so ba yayin da su kuma gwamnatin muka ce su rinka adalci su rinka daina zalunci su daina kaza su daina kaza su kuma sai su ce su kuma ana tunzura jama'a su kuma ba irin waɗannan bayanan suke so ba kowa so yake kai dancing to his tune ya kada maka ganga kai rawa daidai da irin kidan shi ina fata an gane amma ba shi cikin tsari jama'a ce dan sanda ko mobile police ko soja ko kuma road safety ya ce maka yi parking ko sa seat belt ko kuma ina kaza ka faɗi bakan magana ko kuma ka ce ba za ka yi parking ba ko kuma a ce ka yi parking ka kafe a nan kana jiran a zuwa abin nan saboda haka ya kamata jama'ar mu ku ya waye akan waɗannan abubuwan na'am duk abin da ya saba dokar Allah ba za mu bi shi ba ba za mu bi shi ba amma abin da bai saba dokar Allah ba fa su ne muka yi muku darasi na musamman a wannan wurin ku je ku saurari kasusuwan mu demokradiyya Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan wannan ya yi tambaya dangane da rushe a gidan Muhammad Yusuf da sauran abubuwa wai da aka wawashe na dukiya da sauransu ko wannan yaya yake a shari'a ai yaƙi ne ya tayar aka kuma taya mishi da yakin shi ma da yayi nasara haka zai rushe waɗanda ya so ya abin nan da gidajensu da masallatansu da hukumominsu da makamantan haka don haka implication kenan na yaƙi dama ko ka ci ko a ci ka idan ka ci ka ci ka ci abin da wannan da ka ci ya mallaka in aka ci ka an ci ka an mallaki kuma an ci abin da ka mallaka ina fata an gane wannan ya karo wannan magana kenan don maganar daga ƙarshe na cewa to yanzu misali za a iya dawo da iyalan shi wannan wuri da sauransu da makamanta yanzu waye zai fito ya identifying shi ya nuna cewa shi iyalin Muhammad Yusuf sirkin shi zuwa ya ce gashi gashi ya kai kanshi zuwa ga shehu shehu ya ce mishi a ya kai kanshi zuwa ga yan sanda nan take suka harbe shi haka ne ko ba haka ma mahaifin matar shi eh na'am yan uwa ku hakuri duk da cewa mala ya dauko bayanai eh, ina son a dan bani dama in ce wasu abubuwa dan gare da wannan na'am bismillah saboda Allah madaukin sarki yana cewa wala yunabbi'uka na'am mislu khabir amma kwanni biyu ko kwana goma akwai wanda ya samu kansa mai dugu da cikin ku to kun ga kenan kusan gaba daya in dai gani da ilo ne kusan ni ne kadai zan iya cewa zan iya baka shaidar abin da ya faru a Maiduguri na'am mako uku da ne da suka wuce ina Maiduguri to na'am na'am bayan dawowarka abin ya faru na haka a hakikanin gaskiya yan uwa wannan zan sake cewa Allah ta'ala ya saka mal alkhairi wannan haduwa muna fatan za ta wanke sukatan yan uwa domin da yawa mutane ba su san menene hakikanin abin da ke faru kasancewa suna da nisa da wuri a akwai wani kwamiti na da'awa da muka samar sakamakon fitinan da'awar da Muhammad Yusuf ya zo da ita a Maiduguri yana ta jan kananan yara matasa da waɗanda suka gajiye karatu ko ma wasu karatun ba muka sa masa suna Balagul Mubin ya zo ya fita ya je ah, jihohi kaman guda bakwai ziyara mu ma mun bi bayan haka ne to duk inda muka je muna gaya musu ba mun zo muku da wani ilimi da wasu dalilai da suke nuna bannar da awarsa wacce malaman da kuke tare da su ba su da ita ba sai dai na kusa yakan fi sanin halin makoci fiye da makoci na nesa za mu iya gaya muku in su haƙa'iq waɗanda suke suna shaida ne gata shi karan kansa in yana nan bai isa ya musanta ba sama da yadda su malaman da suke gaya muku dalilan shari'a na rushewar bannan fikirarsa za su iya gaya muku akwai wani karatu da muka taɓa ya mai na ya wani kalubale na ce a je a gaya masa in ya isa ya zo bai na jama'a mai rantsuwa ya ce haka bata faru ba malaman nan Allah ya saka masa alkhairi kowanne su ya ambaci zaman sa da Muhammad Yusuf na wasu shekaru zamana da shi ya wuce wannan ne domin zamana da shi ina lissafa tun daga 1993 muka fara sanin juna da shi kusan shekara 16 kenan da suka wuce mun fara haɗuwa da shi ne sakamakon wata gwagwarmaya da ta taso a kasan nan wace tushenta cibiyarta gidanta har yanzu ba sai na faɗi sunan garin ba a faɗi faɗi malam faɗi ga a cikin garin a faɗi ne garin zaria yawwa wacce dawa ce ibrahim zazzaki wacce yake mata kirari da cewa wannan kira fahimta ce daga Allah haka kuma amsa kiran wata falala ce da baiwa da Allah yake yi ga wasu daga cikin bayinsa sai mu tsimu akan ce Allah ya muna falala mun bi ita ce abin da ya fara san sa sani na ga ainihin Muhammad Yusuf bayan tafiya ta yi tafiya da duk an bar wancan shirme da bankaura da hauragiya wanda ko a nan gidanta ma an kashe ta ballantana a wayan saurare ko ba haka ba in jagoran tafiyan da kansa kwanan nan ya zo na ce ina mamakin mutum yana cakaratun boko kafurci kun ji shi a midiya yana faɗa da ido na na ga mutumin da ya yaga certificate nashi na biyu ke hannu ji haushi ina ma da hannuna zai iya kaiwa sokoto a wancan lokacin saboda ni asalin dan sokoto ne in dauko certificate ina na secondary school wanda kai ma ka yaga school a 1988 in yaga ni ma a yi min ihu da kabbara kamar yadda aka yi masa dan na ga ya gwarzo to Muhammad Yusuf a karon farko hakikanin gaskiya bayan dubbarin wa'ancan din na farko dai duk waɗanda suke cewa wai yi dangantuwa zuwa ga wasu malaman sunna a baya ko kuma ya yi zama cikin kungiyar izala duk gaba da karya ne wannan babu alaka san san san tsakaninsa da wani malamin kungiyar izala ballantana wani mashahurin malamin sunna a baya sai dai wani abu ɗaya cewa tunanin kafircin boko asalin mahaifinsa yana da shi haka ne amma shi tashin safar na farko na da'awa bai da wannan tunani ne akwai lokacin da kai musu ziyara a gidansa na tarar da shi da wasu matasa guda uku da kowanne suna ambaci sunansa daya daga cikin sana ce masa aminu mai dala ana ce masa aminu tashe wanda yana daga cikin wanda wannan rikidin ya hada da su hashi din ma yanzu suna tanan koya gudu ko an kashe Allahu ala na biyo daga cikin sana ce masa Grema Trap dan gidan tsofan SSD ne rasuwa na jihar Borno ya bar wannan abin ya dawo baya na uku daga cikin su ana ce masa Muhammad Sharif shi ma matashi ne haziki ɗalibi na jami'a a wancan lokaci ya watsar daga baya ya dawo daga da'awar ya sake komawa kwana biyu bayan sassautawa wannan rikicin ya kai min ziyara a gida na tarar da su su uku sun yi wa Muhammad Yusuf kawanya suna ta maya da shi akan boko kafirci ne haramun ne ba maslaha gaba ko baya shi kuma ya dake akan a'a ina zuwa sai ce yau wani ban yi boko ba ga wanda ya boko ku je ku tattauna da shi na ba su lokaci su zo kofan gidana ranar talata suka zo kuma muka yi ta bugawa da su dukkan su ba wanda ya yadda wanda wannan abin ya bunkasa har zuwa waccan hijira ta nan da aka yi a cikin jihar yobe har izuwa wannan lokaci a takaice yan uwa abin da ya faru a maiduguri a wannan karo musiba ce bala'i ne ba karami ba kuma ba abin da ya jinyo mana shi face sai kaucewa koyarwa alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ce haka Qur'ani cike yake da ayoyin da Allah ta'ala ya yarda ilimi da malaman ilimi hadisan manzo Allah ingantattu cike suke da yabon ilimi da malaman ilimi ya jama'a ko da muminai haka gama gari ko da ba mu san siffar su ta ilimi ba hadisi ya tabbata manzo Allah yana ta su firasatal mu'min fa innahu yanzur wani lafazin ya tabassaru binur rahman ku ji tsoron hasashen mumini wanda yake mutum nagari mai kamun kai jama'a mu yi taka sa akan wannan to ai taka tsantsan balantana malaman da suka share shekara ashirin talatin arba'in goma sha biyar suna gogar gwagwarmayar da'awar sunna a ƙasar nan tun ba a so har aka zo ana so tun malamin sunna yana abin kyama har ya zamanto yana ganin application na matan da suke son sha'awar ya ma in an lullube shi da shi za su iya lullube shi saboda ƙaunar sunna da ake yi ko ba haka ba ta kai gaba daman ka bayyana sunna suka dage amma Allah ya makantar da su ya kurmantar da su ya toshe zuciyarsu su kasa fahimtar gaskiya gaba ɗaya sai mutum ɗaya duk yabon Allah ta'ala ya malaman nan ya zama duk mutanen banza ne har yana ta fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun alhali mutanen banza ne sai mutum daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana wa'annan su suke gano annabawa da manzanni duka mawatsar mu ce sai mutum ɗaya to sakamakon saba ma wa'annan sahabban manzon Allah ga matsayin su da manzon Allah yake cewa game da su ku kyale su yace fa wallazi nafsi bi yadi law anna ahadakum anfaqa mithla ahadin zahaba am mithla ahadin zahaba ma balaga mudda ahadihima wala nasifi sai ga su sun zo saboda saba wani umarni ɗaya na manzon Allah ba da gangan ba fa ba da taurin kai ba iya fahimta ce ta jagoran su a wannan lokaci mai Allah ya jarbe su da shi a Uhud sananne abu ne da Qur'ani ba mu labari a suratul Al-Imran to ta ya za a yi duk waɗannan abubuwan Allah ya ta'ala ya ambata su kuma mu saba musu mu zauna lafiya mutanen na a ce gaba ɗaya mutanen banza ne a ɗauki mutum ɗaya wanda bai da gashi mala aminu na ambata muna abin nan nashi na karatu saboda haka wannan abin da zai ƙara nuna mana yadda da amincewa da malaman sunna ba an shirya wannan zama bane don tozata mamadi Yusuf domin sa ya riga ya wuce yanzu yana karkashin mashi'a ta Allah a bisa aqidat ahlus sunna wal jama'a ba za mu ce kafiri bane dan wuta ne khalidan mukhaladan fil nar la mu dai mun san cewa ya tafi akan tunane da fikira da take ba daidai bace ba kamar yadda malam ya ambata to malaman nan da suka dage suka yi ta ambata mana cewa haka aka dinga suka su da cewa hasada suke yi sun ga ya taso yana da jama'a yan gwamnati ne suna gudun mutuwa suna son duniya yau ga gaske su ta bayyana yau ga gaske su ta bayyana shata dan jihar katsina ne ba wai ina so in kafa mana hujja da magana shata a addini ba amma malamai magabata suna kafa hujja na bangagano irin su imrul kais a cikin littafansu inda ya dace da abin da suke so shata ya taba cewa iyan zazzaune ko menene yace zai zama sarki ko shi lokacin yana yana yana mene iyan birni ne ko menene yace nace zaka zama sarki sai aka ce zancen giya ne yayi lokacin da ya zama to sarki yace to ga zancen giya ya zo daidai da na malaman birnin zazzau ba ka ya fara ba a wakarsa mu ƙara suka da malaman da Allah ta'ala ya mu an shirya wannan ne don a wanke maka tunanin ka karka dauki cewa wani gwarzo ne ake fada da shi kuma don a kawar da sake zuwan wayansu su je su nasa kwaya kwayin da za su sake kanke shi irin wannan mummunan fikira gata a tarihin da'awa ba a taba samun da'awa da take akan manhaji na gaskiya ba kuma Allah ya tunkuke ta gaba ɗayanta da jagororinta da gidan in ka san markazin Muhammad Yusuf wata biyu da ya wuce a baya billahi alazim idan ka je ka ganshi a yau sai ka zubar da hawaye mutane samari gwaraza sama da mutum dubu uku aka kashe a wannan wuri banda na cikin gida da harsashi zai je ya afka musu banda mutanen da aka rike su a gida ba shi ne suka zauna kwana hudu ba fita wani yana cewa makocinsa ne ya auna masa gero a hannu suka dafa a cikin ruwan zafi suka sa gishiri suka ci shi da iyalinsa Mutanen sun yi ta addu'o'i yaran Muhammadu Yusuf tare da shi sun yi ta alkunu da sama da wata ɗaya. Allah ya la'ani mara gaskiya Allah ya tsine ma malaman gwamnati Allah ya halaka su Allah ya dammara su Allah ya tare barko guda daya sun lissafa malamai sama da ɗari da wani abu cewa sai an ɗauki rayuwarsu sannan ƙasa za ta zauna lafiya abun mamaki duk alakan mu da Muhammad Yusuf suna na ne na farko akan haka ne so uku suna yunkurin zuwa na akan wannan ne su malam kan tuntuni ba magana in eh, an kama na maiduguri a kama na duk wani malamin suna da ka sani sun yanke masa hukuncin jinin su ya halatta to kaga ga yadda al'amari ya kasance idan kuka dubi yadda gawar Muhammad Yusuf ta kasance na tabbata za ku ƙara jinjina ma malaman suna irin malam Ja'far Mahmud Adam mutum dubu ɗari nawa suka halarci jana'izarsa takwara nawa aka yi masa bayan mutuwarsa addu'a alkhairi nawa aka yi masa kullum ba a mantawa da shi duk ranar da ka ji kasa ɗinsa zaka ka ji kamar yanzu ne amma ku duba yadda wannan mutuwan ta kasance kwakwalwar mutum azube kayan cikinsa a zube jikinsa kata-kata an ɗauke shi an jan kai shi a mutuwari ya kumbura ya fara wari an ɗauke shi ba a san inda suka tafi da shi ba saura da yawa mu mai da hankali wannan abubuwan da suka faru shi kan surikinsa ɗin wanda ya ta kokarin kare shi a wa'yansu lokuta a baya ya kai kansa kamar yadda malai ambata nan take aka harbe shi wannan ba tatsuniya ba ce gidansa ba ma gidan da ya bai Muhammad Yusuf ba aka je aka rushe shi ya zamanto fili kuma gwamnati ta yi da din shi kazalika wancan inda ya bai Muhammadu Yusuf baya an rushe an tona katon rami an bindiga wakin da yawa daga cikin su shi ma gwamnati ta saki kwace wannan wuri saraka zancen yanzu ina matansa ina ƴaƴansa a mayar musu kaza ko kar a mayar musu kaza sai da ya zamanto ko kofi mabiyin Muhammadu Yusuf yake mallaka a Maiduguri sai da ya daga shi ya sa shi kasuwa domin sayarwa sai dai wanda ba siya ba sun tara kuɗaɗe sama da naira miliyan saba'in da wani abu da bakin su yake fada kafin barin sa duniya ina wannan kuɗin yake ƴaƴansu da sauransu da suka bari ko da suna nan da rayuwarsu an kashe mazajen abin da za su gada matan da ƴaƴan ma babu tukuna Karshen da'awar da dole aka ambata mata da cewa karshen alewa ƙasa iyakacin tika-tika tek Allah ya Allah ya Mala Ibrahim idan na fahimce ka kayi wani tsokaci akan cewa da kai da Muhammad Yusuf ya tabbata kun bi tafiyar zazzaki haka ne gaskiya ne Allah ya kiyaye da gab kun ji Malam Ibrahim da ya ga wani yayi shahada ya ga certificate din shi shi ma sai da ya burin ina ma yana kusa da nashi certificate din shi ma da ya ga ashe ya tabbata kenan da awar zazzaki ta samu kanta a wani lokaci gane da yaƙi da karatun boko kenan ita ma ko na'am haka ne Allah ya kiyaye na'am so wai shin da gaske ne Muhammadu Yusuf ya taba yin tafsiri a masallacin Indimi a Maiduguri na'am alhamdulillah wasu wassalamu ala rasulillah babban imamin wannan masallaci a wancan lokacin malam abakar adam yana nan ransa har yanzu a lokacin da yake imami a wurin ya jinyo mu ya bi mu har a gida jin mu cewa mu zo mu dan bada gwargwadon gudunmuwar abinda Allah ta'ala ya sanar da mu duk lokacin darussa da kuma fi hudu ba da su don raya masallacin yace domin a karfafi abin da malam Ja'far yake zuwa yake yi duk shekara da kuma lokuta daban-daban daga Kano ya ji har Maiduguri wani lokaci ya kira ni yace ina son in tambaye ka tsakaninka da Allah nace insha Allah zan ga maka yace karka yaudare nace haba mala akwai yaudara tsakanina da kai yace abokin nan naka ya bar shi akwai bai bari ba yana nufin Muhammad Yusuf nace malam ya kawo wannan tambayar shi a ya taba yi yace eh da dan shi a ne nace iya sani na ko lokacin da muka bi zazzaki mu ba shi a muke ba mu ya kira mu ne akan a zo a yi gwagwarmaya a yi kundumbala a yi dauki ba dade a yi gwagwarmaya a kafa daular musulunci akan wannan lokacin da kuma malamai suka hango shi suka hararo dama duk musiba in ta darka ko al'umma malamai suke gane ta jahili ba abin da zai iya ganewa lokacin da karuna wa dare mutane su waye suka gane su jahilan cewa suka yi yaleta lalla misla ma utiya karun innahu la zuhadun azim su waye suka ce muku musu ahir dinku wa qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan ila akhir al saboda haka lokacin mu ba shi a muke yi ba mun bi shi ne akan wannan da malamai suka ce shi a ce muka ce to ga kayanka ya koma can yayi ta abubuwan sa har zuwa lokacin da shi ma Allah ya tona asirin sa tace saboda haka iya sani na da mamuri su yanzu baya shi'a kuma yana da basiran karantarwa a bashi dama aka jinyo shi daga fure da nasihohi har aka shirya jadawalin darussa a lokacin aka bashi tafsirin alqur'ani ya fara yin tafsirin alkur'ani ko da yake sai bukhari aka bashi sai bukhari ya fi karfin sa sakamakon dawowar imam madu mustafa daga jami'ar madina shi kan sama madu sun je same shi ce gaskiya ni ban karanta sai bukhari a wurin kowane malami ba jorin jan sanadin ma aiki kafin fassarar ma aiki saboda ka gashi ka karba kai da dama ko hisul hadis ka je ka karanta ka zo ya bashi sai ya koma tafsirin alkur'ani wanda shi ma ci da karfi ne gashi dan uwa yana ambata mana jalalai ne kawai ya karanta malamin da yayi karatu a wurin sayan zan nan dare ya ga ya mana cewa kwata kwata basu wuce aya 40 da wani abu cikin suratul baqara a jalalai ne ko an sauke maka jalalai tun daga farko karshe tarjamatul harfiya ce ba kai saka yi jara'a ka je ka ce ka zama to mufassir ka dinga yi wa mutane tafsir ba to wannan shine ya fara tafsir a masallacin indimi a haka din dai ana ta bugawa kame kame abin da ya tabbata yakan je ya sa kasusuwan malam Ja'far na tafsir daidai ayoyi ko surorin da yake son ya tafsir a wannan rana din ya zo ya ambata abin da yake son ya ambata ya buga misalai da hikimomi da Allah ta'ala ya bashi wanda lalle an shaide yana da hikiman magana wannan kuma ba wani abu bane in mutum baya akan gaskiya to wannan lokacin da ya bayyana da wa'annan tunani tunanin kuma aka zo aka dakatar da wannan darasin nashi amsar ita ce eh ya taba yi amma ga salon abin da ya faru wallahi wala to rigid kabi. waka bakin mai ita wani mai tambaya cewa eh, shin wai muhammad yusuf yana tara matan mutane suna haddar alkur'ani da hadisi sun bar mazajensu ba da izini ba wassalam tambaya ce wannan alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah kar ku yi mamakin me yasa tambayoyin na karshe malam ya hanta da su zuwa gare ni saboda babu wanda ya sauran tsawon lokaci tare da shi har zuwa abin da bai wuce watanni goma sha ɗaya zuwa shekara ɗaya ba ya yanke mu alaka da dukkan wani malami ko wani ɗalibi a Maiduguri wanda baya akan tunaninsa illa sai ni kawai saboda me saboda a wancan lokacin yakan amfana da zuwa ya karbi littattafai a wuri na mu tattauna wasu matsalolin ilimi amma daga ƙarshe ya zo ya ce musu ni ɗalibinsa ne kamar yadda ya karyata karatun saurin malam Jafar ya karyata abin da suka yi da malam Hudu ya karyata dukkan abin da suka yi a zama na Madina da makamantansu to wannan abubuwan da suka faru ya sanya mabiyansa a wurare da daman gaske suna ɗauko mata suna zuwa da shi bari in ambata muku wani abu mai matukar ban mamaki a yayin uwa akwai wani ɗalibi ɗan uwa yanzu in kaga haɓarsa ko sabon dutsen goga zai kyale shi don ba ga ko ɗaya dazu nake ko je nake gaya malam nace malam yadda ka san ya dubure da in ka je zaka ga gemu kaman zai taba kasa a gaban ka yau in ka je sai kai kaman ka zubar da hawaye musiban Muhammad Yusuf ne jinyota aka sanya karan tsana mutane suka yi ta aske gemus to wannan dan uwan yana da mata yana karatu a wuri na ya jinye ko wurin Muhammad Yusuf suna da rigima da matan tashi kuma shi ma'aikacin gwamnati ne sai ya zama yana kawo masa karan mata daga ƙarshe ce masa wannan matan taka ba ta son Allah je ka sake ta ce na'am malam ya je saki matan matan nan bata gama idda ba ya jama'a wani kuma ya fito yace gaskiya matan nan yana son ta amma sai ce masa je ka aure ta aka daura auren wannan mata a cikin idda wancan mijin ya je ce to ya zo ya doko ashar manya-manya kun san ashar aiko zagi ya dannawa muhammad yusuf har kotu suka shiga da shi billahi azim yana nan da ransa a maiduguri har yanzu shi wannan dan uwa shi din da ba yana cikin tafiyar yana cikin tafiyar sakamakon wannan din ya bari ya danna mai asha ya ya bari wannan ya yan uwa ya yi daidai da wani dan uwan a Sokoto Na na nayi da su cewa tafiyar zake ta zama shi a su bari ya ki bari ana zuwa ta'alim sai aka fara karantar da shi a gadan gadan kamar yadda kuka sa al'amari ya jiwe aka fara karantar da falalan nikahul mutu'a ana yi ana yi ana yi kullum akwai wani ana ci masa malam abakar abdullahi wanda shine wakilin zazzaki a wancan lokaci kafin a cire shi a sanya malam kasim rinin tawaye sai ainihin a wata rana shi wannan dan uwan ya tafi kano wurin sayaran kaya da yake sayarwa matarsa ta je wurin ta'alim dama ya ce a hirkin ko ba na nan litinin da alhamis karki tsallake ki je ta je sai aka fadakar aka nuna falalan nikahul mutu'a sai ta ga ita ma falalan nan yau ya kamata kar a sha da ita bayan an fitar ita ma sai ta samu wasu samari guda biyu sai suka dan mutu'anta a gefe daya bayan da ainihin mai gidan ya dawo farkon abin da ya fara tambayar ta kin je ta yau ta yauwa da kyau ya me ya faru ta ce ka ayyau ta ya yayi kyau an yi kaza an yi kaza an yi kaza yau falala nan mu ma ayyo ba bar mu baya ba da ya yace da kika ce <laughs> falalan na mu ma yau ba mu gane ba yi bayani da ai yau malam yi bayanin falalan mutu'an nan kaza kaza ni ma daga kai yau ya kamata da ni kai mu samu haka muna fitowa a kosu yan samari guda biyu yace to yace zazzaki ya ci kazar kazar kazar daga yau ba za a sake zuwa talim din ba to shine abin da ya faru da wannan dan uwa din ya tattauna masa ashar haka je har kotu karshe dai al'amarin ya zo zama rigima da sai sake kiran shi wancan din cewa je kaka sake ta don ya kamu ya zama rigima je sake ta wanda yanzu abin da yake akwai an gama shiryawa ta sake kuma wurin tsohon mijin nata wannan fitinan da ta taso gemun sai ina ganin alal akalla ni dai anan ban ga mai gemun wannan wan ba kamar yadda kai ka san shi malam makinta gemun sa da saje gashi nan ya cika sosai amma shar gaba daya a cikin idan kuka je kuka ga musibar da wannan abin ya haifar a maiduguri wallahi za ku yi mamaki innocent mutane waɗanda aka kashe su saboda an gansu da gemu lalle abin da aka ambata cewa cikin tambayar da malam ambata lalle ta faru a maiduguri this is because an ɗauko sojoji ne sababbi daga jihohin kudu aka shigo da su maiduguri wanda armotan nan kusan guda goma fa aka kai maiduguri sojoji an abin reinforcement har an an sake ɗauko 1,800 daga kalaba kan su shigo maiduguri ne aka gama aikin goc musamman da kansa ya je maiduguri yaƙi fa yayan waka ga dangadan fa yaƙi aka yi ga dangadan a maiduguri to wannan ya sanya a lokacin sojojin ba sa iya differentiating tsakanin wane ne wannan gemu ko suke lura da daga wannan sun gudu sun shiga jama'a wa'yan su to saboda haka sai zaman to aka dinga kashe wa'ansu mutane akwai wani uwa da ya taba zama a gida na wani ɗakin na ba shekarar sa biyu yana sai da gwanjo ya fita ya rataye kayan gwanjonsa fitowar da zai kan hanya suka haɗu da wayannan suna ce masa kai juya da zai da gudu suke ɗan banin ne. suka harbe shi nan take ba abin da ya halakanta shi da wayancan to kun ga wayannan abubuwan suna daga cikin musibun da tafiyar sa ta bari aka yi ta mitin mitin wanda har kwana biyu kafin so mu anan ranar litinin sai da muka yi mitin da shi gwamnan aka sa dokoki da hanyoyin da za a birin tantance wanda yake ciki da wanda baya ciki to wannan mutanen su sun lalle hakika sun doko matan aure daga wurare da yawa inda yafi kowane yawa shine daga jihar Bauchi kuma kusan mace da kananan yara 121 zuwa Maiduguri wayansu daga Katsina wayansu daga wurare daban-daban matan aure da 'yan mata marasa aure da sunan za a je a yi musu karantar da su karatu sun tara su a Maiduguri me dalilin su me dalilin su ko me dalilin su ba dalili bane na shara. wallahi ala Allah ya kiyaye to jama'a saboda yadda lokaci ya taho <clears throat> zamu yi kokarin karkarewa insha Allah ta'ala kafin mu koma wurin malam Aminu Gwandu malam musa sahabi a zariya kake kuma kana daga cikin waɗanda suke karantar da maza da mata da yara da manya da 'yan islamiyya da makamantansu sannan kana daga cikin masu karantar da hadda alkur'ani da kuma alƙalai na ainihin gasar karatun alkur'ani me za ka ce game da waɗanda suka nemi kawo wannan ainihin da'awa da wannan aƙida wannan garin kuma wani hali ne a iya saninka suke ciki bismillah alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to gaskiya kamar yadda malam ya saka ni a jeren gero waɗanda za a yi zaman nan da su a ƙarshe maganar da ya dinna ita ce kawai na fahimci a kan haka lallai matasa da ke nan zariya kamar yadda ɗazin muka ambata dangane da wannan fitina da ta taso allah ya taimake mu ni dai ban san wani mutum ɗaya da ke kan wannan tsari na irin wannan tafiya ba da in na gan shi zan ce gashi kuma ina faɗin wannan tsakanina da Allah ne Allah bai sanya ma wannan da'awa karɓuwa a nan zariya ba kuma na san mutane shaidu ne na nan zariya ko da ake ganin zazzaki na nan zariya amma ban san wani gari wanda ya kai matsayin gari da ake ganin gari ne a najeriya ba sai da ya zan inda na je to na san 'yan shi'an da ke cikin garin sun fi na nan zariya to ni wannan fitina da ta taso da yadda na kalle ta asali an fi wajahar da ita zuwa ga masu dangantuwa kai tsaye da alkur'ani don mafi yawan waɗanda suka shiga cikin wannan harkar galibinsu alarma